Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. kan mita 49 ko kilohertz shida da dari daya da da saba'in mita talatin da daya ko dubu tara da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya, dalol FM da nomad FM a kasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da marhaba rediyo. ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunci. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da sahabu Imam da sauran abokan aiki a nan Washington. Ke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan dare ta Juma'a babbar rana da fatan Allah ya karbi ibadunmu. Yau 28 ga watan Nuwamba. ta shekara 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sahabu Imam Aliyu ɗauke da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Firaministan ƙasar Senegal Usmanu Sonko ya soki juyin mulkin da aka yi a Gini Bisau a matsayin shirme. da yake magana a yau juma'a prime minister sunko ya buƙaci da a ci gaba da zaben da ake yi a gini bisau prime minister ya shiga jerin shugabanni a yankin waɗanda suke sukan lamirin wannan juyin mulki wadda ke nuna fusatar su duk da sukar da ake yi kan wannan juyin mulki dai da alamun sojojin na gini bisau suna ɗaukar matakan ƙarfafa ikon su a ƙasar a yau juma'a ne shugabannin juyin mulkin suka ba da sanarwar nada ilidio vera a zaman firaminista kuma ministan kudin kasar juyin mulkin yana ci gaba da nuna halin rashin tabbas da gini bisau take fama da shi a ƙasar da ta yi ƙaurin suna a zaman wurin da zangon masu safarar miyagun ƙwayoyi zuwa turai inda sojoji suke yawan juyin mulki Isra'ila ta kashe mutane goma sha uku a kudancin Siriya a wani farmaki da ta kai a yau Juma'a kamar yadda kafofin yada labaran Siriya suka faɗa har hukumomin ƙasar a Damascus suka zargi Isra'ila da aikata laifi a harin da ta kai a wani ƙauye inda Isra'ila ta ce an buɗe wa dakarunta wuta lokacin da suke ƙoƙarin kama wasu mayakan sa kai. Isra'ila ta ce sojojinta shida sun samu rauni uku daga cikinsu raunukan nasu masu tsani, sakamakon wuta da mayakan sa kai suka buɗe musu a ƙauyen da ake kira Baitul Jin. Wannan harin shi ne mafi tsanani ganin yawan waɗanda suka jikkata tun bayan hamɓare gwamnatin Bashar al-Assad da Isra'ilan wato a harin da Isra'ilan ta kai. a halin da ake ci kuma majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a yau juma'a cewa mutane biyu da jami'an isra'ila suka kashe a yammacin kogin jordan tamkar kisar gilla aka kai musu domin an kashe su ne duk da cewa sun miƙa wuya. Yar tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu Jacob Zuma mai suna Dudu Zile ta yi murabus daga Majalisar Dokokin ƙasar Afirka ta kudu sakamakon zargi da ake mata cewa ta yaudari wasu mutane su goma sha bakwai zama sojojin haya ga Rasha a yaƙin da take yi a Ukraine. A yau Juma'a jam'iyyar da take ciki ne ta ba da sanarwa cewa 'yar majalisar ta yi murabus. Wani babban jami'in jam'iyyar da ake kira MK wanda tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma ke wa jagoranta ya ce 'yar majalisar Dudu Zile ta yi murabus ne a raɗin kanta kuma za ta dukufa wajen ganin waɗannan matasa sun dawo gida ga dangin su a Afirka ta kudu. Dudu Zile ta halarci taron manema labarai da jam'iyyar ta MK ta kira sai dai ba ta yi magana ba kuma ba ta ba da amsan tambayoyi da aka mata ba gwamnatin afirka ta kudu ta ce waɗannan matasa a halin yanzu sun makale a yankin donbass bayan da aka yaudare su na samun ayyukan yi masu maiko masu haro kada a shafa labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc mutumin nan ɗan ƙasar Afghanistan wadda ake zargi da kai wa sojojin tsaron Amurka hari ko National Guard da ake kira da Turanci zai fuskanci tuhumar kisan kai. Harin da ya sa shugaba Donald Trump ya ce zai dakatar da shirin masu niyyar zuwa Amurka da zama daga ƙasashe masu tasowa. Lauyar Amurka a gundumar Columbia jinin Piro ta faɗa a yau Juma'a cewa akwai ƙarin tuhume-tuhume da za a yi wa wato da za a yi wa maharin dan shekaru 29 da haihuwa mai suna Rahamanullah Lakanwal wadda ta ce ya kai wa sojojin harin bazata. Lokacin da yake magana da sojojin Amurka saboda ranar cika ciki na Amurka da aka yi jiya Alhamis, shugaba Trump ya ce abin da Rahmanullah ya yi harin ta'addanci ne. Lauyar gwamnatin Amurkan Janin firo ta faɗa wa tashar talabijin ta Fox jiya Alhamis cewa sai Beckman yar shekaru ashirin da haihuwa ta mutu sakamakon rauni da ta samu abokin aikinta Andrew Wolf ɗan shekaru ashirin da hudu da haihuwa yanzu kuma shi kuma raina hannun Allah. A halin da ake ci kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga Amurka da ta bar ƙofofinta buɗe ga masu neman mafaka duk da lamarin da ya auku a nan birnin Washington DC. Shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya faɗa yau Juma'a cewa nan ba da jimawa ba jami'an ƙasar da na Amurka za su tattauna kan yunkurin kawo ƙarshen yakin da ƙasar take yi da Rasha. A cikin jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasar ta bidiyo, Zelensky ya ce manyan jami'an ƙasar daga ɓangaren soja da na ma'aikatar ƙasashen waje da masu aikin leƙen asiri za su kasance cikin masu halartar shawarwari kan kawo ƙarshen yakin wadda yake dab da cika shekaru hudu. Labaran duniyan kenan daga wurin sahabo Imam Aliyu, to yanzu za mu shiga fagen rahotanni. Manoma a jihar Borno na kokawa da salon da Boko Haram ke amfani da shi wajen tilasta musu ba su kuɗaɗe lamarin da ke jefa zulumi da fargaba a zukatan manoman. Wakilinmu Ibrahim Mustapha na ɗauke da cikakken rahoton. Hare-haren Boko Haram na ci gaba da tilastawa manoma kauracewa gonakinsu a dalilin kai hare-hare da ɗaurawa manoma kuɗaɗe inda hakan ke zame wa manoma barazana lamarin da ke jefa zulumi cikin zukatan manoma inda zuwa gonaki ke sanya shakku da fargaba har yakan kai kauracewa gonaki ba tare da sun ɗebo amfanin gonakinsu ba wasu manoma a ƙaramar hukumar goza da ke jihar borno sun bayyana damuwarsu kan yawaitan hare-haren boko haram mun yi noma lami lafiya yanzu girbe amfanin gona kuma ya zama masifa ba su mu girbe amfanin gonan mu ba za su zo su girbe amfanin gona tafi da wanda suka tafi wanda suka samu su tafi da shi sauran kuma su kona shi a goza kan amfani ya yi kyau amfanin gona ga shi na ya yi kyau amma rabi da kwatan mutane gaskiya kowa ba tafi tafiya gona saboda wa'annan mutanen gwamnan jihar Borno Baba Gana Umara Zulum ya bayyana kokarin gwamnatinsa na ba wa manoma kulawa da inganta tsaro a ƙauyuka. A jawabinsa ya ce in Allah ya yarda zai yi dukkan mai yiwuwa wajen ganin ya inganta tsaro tare da kula da dukiyoyi da rayukar al'umman jihar Borno wannan haki ya rataye ne a wuyansa ba zai gajiya ba zai inganta tsaro tare da samar da motocin sintiri ga jami'an tsaro da ma ba su hababen kariya wajen wanzar da tsaro ga manoma masu ɗebo amfanin gonakinsu. Hare hare Boko Haram ya fara zuwa da wasu salo daban inda suke ɗaura wa manoma kuɗaɗe da ba su kayan abinci da ma karɓan abin da ke wajen manoma inda rashin basu abin da suka nema ke zama barazana ga rayuwar manoma. Sanata Ali Indume mai wakiltan kudancin jihar Borno a majalisar tarayya ya bayyana cewa har yanzu sojojin Najeriya ba su da kayan aiki da ya dace. Sojoji suna iyakan kokarin su amma babban matsalar da suke da shi shine ba su da kayan aiki ma'ana kamar bindigogin da za su kare kansu da shi motocin da za su yi tafiya da shi da kaiwa da kawo. wato su boko haram su ma suna so su, girbe inda ba su nome ba yanzu kuma da ana kwashe kayan gona su boko haram suna zuwa da rana tsaka yanzu aka yi rashin tsaro a jihar borno na ci gaba da yawaita a sassan jihar ibrahim mustapha gta hausa amurka ke magana daga maiduguri a gaida ibrahim mustapha da wannan rahoto daga dukkan alamu harkar tsaro a najeriya fa ta kai har sai gwamnatin tarayya da na jihohi sun aminta da cewar akwai matsaloli a fannin tsaro a ƙasar da kuma neman masana a fannin domin a taimaka wajen shawo kan matsalar gadan-gadan. Wannan ya fito ne daga bakin tsohon ministan shari'a Abubakar Malami a wata tattaunawa ta musamman da ya yi da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. Ga yadda hirarsu ta kasance. wanda ya danganci rufe makarantar nan to yana nufin cewa ainihin gwamnatin tarayya da ta jiha ba su da hikima ba su da fahimta ba su da sanin makama aiki na ƙoƙarin kawo ainihin abin da ya danganci kariya ga al'umma idan an ce ma ga 'yan ta'adda na tafe ba ka da kyakkyawan shiri ba za a rufe makarantun ba sai yanzu ya zama kuwa baya ga yaki bayan sun zo sun ci karensu babu babbaka wannan fa yankin da ake magana ko bayan waɗannan yaran da aka magana an kwashe daga makaranta tsakanin jiya da shekarun jiya an koma ɗaukan mutane ana zargin sun kai kusan arba'in da zuwa saba'in a yankin wasagu to saboda haka me aka yi wane mataki ne aka ɗauka kasawa bayyana take ba a san makaman aiki ba ba a shirya yin ɗaukan matakin da ya kamata ba ba a fa'idantu da tsari na kimiyya ba wanda ainihin zai iya kai makama. damuwa wadda ke da wadda ke da tsaro eh, idan ka bi bahasi tsakanin shekarun da zuwa yau na imani da kaji abin da ke faruwa a wasagu na imani da kaji abin da ke faruwa a bena har ila yau kuma ga wanda ya faru a maga to me za a buce cikin wannan yanayi talauci yawa mutane yawa rashin aikin yi yawa mutane yawa rashin hanyoyi yawa mutane yawa kuma an wayi gari babu abin da babu matakin da ake ɗauka na ainihin adireshin waɗannan damuwa in bayan ƙarinta an zo an hana mu aikin noma sun amince da cewa mu fice daga gonaki ba ɗauki kowane irin mataki ba na taimaka mana taimaka ma manoman mu sun koma gona an zo yau an hana an kawo barazana game da harkar da ta danganci ilimi sun ɗauki mataki cewa ainihin 'yan ta'adda sun kace su ko sun kayar da su ko sun fi karfin su sun ce sun rufe makarantu abin da ya danganci harkokin da ya danganci kai kawo da hada-hada da ta rayuwa in insecurity ta kowane bangare ya zama alaƙaƙai a bangaren da ke da nasaba da arewa tunda kana magana cewar gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi sun gaza wajen shawo kan matsalar tsaro kuma wani irin mataki ya kamata al'umma su ɗauka don kare kansu kuma kamar yadda 'yan ta'adda suke rike da bindigogi suna suna tursasa su suna cin zarafin su sun kore su daga gonakin su sun kore su daga makaranta sun hana su aikin yi su ko suna da nasu makami a hannuwansu wanda ke da nasaba da ƙuri'a saboda haka kira ga talakawa su wasan su kiyamun laili arewa dai an riga an cita da yaƙi an cita da yaƙin ilimi an cita da yaƙin noma an cita da yaƙin kwanciyar hankali an cita da yaƙin limana saboda haka ba su da wani sauran makami wanda ke hannunsu wanda ya wuce makami na ƙuri'a na kuma nuna ma wannan gwamnatin cewa wannan makamin da ke hannunsu za su yi unhwani da shi na wa kansu kiyamun lali na kwato ma kansu a ainihin yancinsu da yarzinsu don su iya komawa gona su zauna lahiya yaransu su koma makaranta sace daga babin bayi amma kowa ya san da cewa hanyar da aka ɗauko a halin yanzu to ko a lokacin kamun bayi ba a ci zarafin al'umma jihar arewa ba irin matakin da aka ɗauka yanzu na cin zarafin su Eh, Honorable wani zai ga cewar wannan maganganu naka kawai suna mai da kai ne saboda adawa shi yasa kake waɗannan kalamu ga ita wannan gwamnati musamman idan muka ɗauki jihar Kebbi wadda take fama da wannan matsaloli za a ga cewar a matsayinka na jigo a jihar akwai wani kokari da kai na samun zama da shi jagoran jiha gwamna don ku tattauna hanyoyin da za a bi a magance wannan matsala? A kowane irin mataki za ka dibe su ko a mataki na jiha ko a mataki na tarayya alhamdulillah abubakar malami a matsayi ne na ɗan ƙasa a matsayi ne na ɗan jiha kebi bai tsaya ga kai kawo ta huskar surutu ba ya ɗauki matakai na rubuta wasiku na rubuta jawabai a rubuce zuwa ga dukkan hukumomin da abin ya shafa ta huskar gwamnatin tarayya. Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. rayuwa a lafiya a bar Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. shiri ne da ke tattaunawa akan cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya sunana hawa umar lafiya a riritawa alkintawa Zazzabin cizon sauro da a turanci ake kira da malaria cuta ce da ke yaduwa sakamakon cizon macen sauro da ake kira anopheles da ke dauke da kwayar cutar plasmodium. Takan nuna alamu ne da ciwon kai, zafin jiki, gajiya, amai, idan ta yi tsanani takan kona jini, a wasu lokutan ma akan kai ga rasa rai. Wani rahoton duniya game da cutar zazzabin cizon sauro da aka fitar a shekarar 2023 ya nuna cewa kimanin 200,000 ne suka mutu sakamakon zazzabin cizon sauro a Najeriya. Kuma abin ya fi shafar yara 'yan ƙasa da shekara biyar da kuma mata masu ciki. Kuma ƙasar ita ce ke da kaso mai tsoka na yawan mutanen da ke fama da cutar. Wannan da ma wasu muhimman batutuwa za mu tattauna a cikin shirin namu na yau. Rayuwa a lafiya a bar da lafiya aka ko babu lafiya. a ƙoƙarin da Najeriya ke yi na yaƙi da zazzabin cizon sauro. A shekarar 2024 hukumar lafiya matakin farko ta kasar tare da haɗin gwiwar Gavi da asusun tallafawa ƙananan yara wato UNICEF da kuma hukumar lafiya ta duniya sun ƙaddamar da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro na farko ga gwamnatin ƙasar a Abuja da zimmar yaƙi da cutar da ke da barazana ga rayukan al'umma. Sai dai duk da wannan yunkurin cutar na ci gaba da yaduwa a cikin al'umma wanda likitoci ke ganin kamar ta sauya salo ne sakamakon yadda cutar ta zama ba ta jin magani nan take. Na zanta da wasu 'yan Najeriya dangane da yadda suke ganin zazzabin malaria ya zama a yanzu ga kuma abin da suke cewa. Sunana Aminu Dahiru, zazzabin malaria ya zama kusan kama wani ciwo mai tsanani fiye da yadda aka saba a baya. Saboda a da idan mutum ya kama da malaria wani ma ba za ka gane ba. Wani sai dai ya gaya maka ya ce yana fama da malaria ne kuma yana nan yana yin allura kila allura ya fi ganewa. Zai ce yana nuna allura ta kwanaki uku ne da kai wannan alluran kuma malaria kamar ma yana da garantin ta tafi ne gaba daya. Wani kuma zai gaya maka cewa hin samu ya kamu da malaria ba ma ya allura shi yana amfani da drugs ne wato magani yake amfani saboda shi bai gane ma allura ba ko kuma bai san allura kuma wannan magani da ka ya fara amfani da shi dandanan za ga ya samu sauki to amma yanzu malaria ta zama kamar wata malaria ta zamani mafi akasari ni kana ina daga cikin waɗanda suka fahimci haka kuma suka kamu da irin haka kuma irin hakan ya faru da su a yanzu malaria ta yanzu koda ka yi mata allurar ma sai ka yi ka gama maka gaba duk da hakan ka ga cewa nan saukin da aka saba samu kamar a da sai ga abin bai samu ba kusan yanzu malaria kamar ta ƙara ɗaukar lokacin da take yi kamun ta sake ka sunana fatima yakubu akwai dalilai da dama da kan sa malaria ta kasance tana dawowa na ɗaya shine ba a gama magani yadda ya kamata wasu lokuta mutum yana jin shi ya warke sai ya daina magani kafin lokacin da likita ya tsara masa na biyu shine maganin baya aiki sosai wani lokaci jinsin malaria da ya kama mutum yana da ƙarfi sosai ko kuma maganin da ya sha bai dace da shi ba na uku shine ba a yin gwaji na ƙarin cututtuka wani lokaci akwai cuta da ke cikin jikin mutum da ke saka malaria ta dawo wanda ba a gano ba so ya kamata a ce lokaci ana gwaji so a gano menene asali yake damun mutum. Sunana Abubakar Adam Funtuwa. Eh zazzabin cizon sauro duk da ina gani a rahotanni yadda ake bayyana cewa kusan ita ce cuta mafi hadari a duniya wadda ake bayyanawa. Mun san cewa ya kusa zama ruwan dare ko kuma ya zama jiki a 'yan Afirka ko in ce Najeriya in particular wanda nake cikin ta saboda za ga cewa mutum a matsayin shi na wanda bai san bihin ba a wannan bangaren lafiya amma za ki samu cewa ya iya gano cewa yana da malaria a jikin shi. ba a zo asibitin cikin sa asibiti akwai matsala za a rike ka ce amma gwaji amma shi shagon sai da magani umarni za ka faɗi abin da kake so shi kuma wancan baka bai da wani zabi illa abin da ka umarce shi ya ɗauka baka shi ma ya kagare rabu da abin to kin ga ni haka na san ana wato tiritin malaria kuma wani lokacin mukan samu daktoci a cikin abokan ana su ma ba san bihin din ba da ka ci guyin ka sarki ya ce malaria ce ai yayin ta ake yanzu ka a lokacin ta kenan yanzu ma can naji dan asabe shi ma haka yake to da kin ji irin wannan zaki ji abin ya zama cewa ana yayin al'amarin kowa da an ji bi da lafiya ya ce yanzu ma na baro gidan wance in ma mace ce wallahi dan tana tana ta fama da shi da haka ne gari ne gaba ɗaya aka ɗauka yanzu sai an tashi tsaye sai ke ga an ɗauki magani an jumla an raja akan kalar magani ɗaya. amma dai duk ana cewa tana da haɗarin. amma dai gaskiya zan iya cewa kusan ba a ta da muhimmanci sai in mutum ya ji gaba ɗaya daina motsi ana rangaranga to shine ake ɗaukar ta ake dangana ga likitoci Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana bayani kan yanayi ko halin da suke karɓar mutane wato marasa lafiya a asibiti sakamakon wannan cutar da yawa daga cikin mutane yayin da aka kawo su asibiti na wannan cutar malaria din nan gaskiya bayi da kyau musamman in ya bari ya kwana biyu a jikin shi duk kusan wani mara lafiya da ni na gani akalla a ce zanga mutum kama ashirin zuwa talatin a rana to kashi casa'in da tara a cikin su wato mutum ashirin da biyar kenan zuwa ashirin da takwas koma da tara sai da suka gama zaga famasi tukunna suka gama allurai su kafin sai su zo maka asibiti suka ji wani ya ce maka ai yanzu likita na ya mita na kwana uku na gama shan ametam soft gel na gama shan act har yanzu bai sake ni ba to ai ba zai sake ki ba saboda na farko ma bai kamata ka fara yin wannan alluran ba sai ka zo asibiti an tabbatar da kana da malaria ne ko baka da shi wani zai ce maka ai ya ji an test running test daban mu likitoci abin da ba a fahimta da mu ba kashi casa'in na cikin abin da muke bukata shine yayin da muka ji daga gare ka ne muka yi kuma examining ɗinka wato muka yi bincike da hannunmu mu taɓa nan mu taɓa can mu ce kwanta mu duba ciki mu duba hoto kashi casa'in na cikin abin da nake bukata na sanin rashin lafiyanka yana daga wato ainihin abin da na gani ne a jikinka da abin da ka faɗa min da tambayoyin da na maka test ɗin da ka je kai ko kuma test ɗin da ka je kai hajiya shine kashi goma da nake bukata a cikin ɗari wato ka zo ka kawo min kashi goma kuma kana tunanin baka magani su kowane likita a duniya ya riga da ya san cewa in dai basic irin wa'in abubuwan ne abin da ake fara bukata shine mu ji daga bakin mara lafiya mu bincika shi yadda ya dace daga nan sai mu ba da magani ko kuma kulawan da ya cancanta na biyu kuma mutane ba sa taba zuwa wannan asibitin har sai abin ya yi muni tukunna a cikin jikinsu wannan ma an zo an fara samun complications wato manya-manyan illoli kenan na malaria ɗaya daga cikinsu shine dehydration wato rashin isasshen ruwa kenan a jiki wanda kuma kaga dan pharmacy ba zai faɗa maka ba saboda ba aikin shi bane na biyu kuma anemia rashin isasshen jini a jikin malaria ya zo zo ya zuke maka jininka ya zo ya kona maka ka wanda baka sani ba na uku a cikin su akan samu kidney failure wato sai kodan ka ta bar yin aikin da ya dace wanda har wani daga cikin lokacin sai an zo a maka wankin koda wanda da kan yakan auku musamman ga yara na hudu a cikin su akan samu jijjiga wato convulsion kenan ko kuma seizure disorder wanda zaga mutum an kawo shi yana jijjiga jijjiga sosai ma kuwa wannan kuma dan pharmacy ba zai taɓa baka wannan kulawan ba na biyar a cikin su akan kawo mutum a sume baki ɗaya ma samu cerebral malaria wato wanda ya ratsa kwakwalwa kenan wannan malaria tsaban ta yawa a cikin jikin shi ya ratsa kwakwalwa wanda kuma hakan ciwon yana iya jawa ya zo ya suma ya zo ya jijjiga wani ma har ya zo ya mutu to duk wannan yayin da ka je pharmacy yayin da ka saya da kanka yayin da ka duba google yayin da kawai ka je kai test ba za ka sani ba sai ka zo ka ga likita shine likita zai baka maganin da ya dace bisa ga alamomin da ka zo da shi bisa ga kuma consequences inda da ya zo ya faru a jikinka likitan ya kara da yi mana bayani kan irin kalubale da suke fuskanta wajen maganin cutar daga cikin manyan kalubalen da muke fuskanta shine rashin kuɗi na jama'a wa'insu daga cikin mutane suna son zuwa asibiti likita amma har ga Allah kuɗin zuwa asibitin musamman in private ne ya musu tsada kuma ka zo ba wai kana da inshora ba wato na NHIS ko kuma NHIA to wannan matsala ne to rashin kuɗi a cikin al'umma ya ce manya manya abun da ya fi damun jama'a saboda wani yana son maganin har cikin ran har cikin ranta amma kuma unfortunately rashin wannan dukiyan ko rashin wannan kuɗin yana sa ya ta zama a gida ya ta zama a gida ya ta zama a gida sai dai na ya je pharmacy su kuma yan pharmacy unfortunately problem din da ake samu da su ba sa faɗa mutane gaskiya a ko da yaushe mutum ne ya zo pharmacy shi yana neman kuɗi ko zai ce to kai amfani da wannan maganin ka san maganin ba zai masa aiki ba ko kuma hala ana ka tunanin zai maka aiki zai masa aiki to ka bashi ya ce yayi bai aiki ba ya dawo bayan kwana biyar ka kara masa wani duk da haka ba za ka ce masa je asibiti ba nan ko ya nuna maka result kai ma'aikacin pharmacy ba fannin ka bane ya kasance ka ba wa mutum magani ka bashi diagnosis ko kuma ka zo ka kara masa rawa wannan is illegal a ko ina a duniya aikin ka shine ka hada magani ba maka zo na cikin pharmacy ba amma saboda yanayin tsarin mu na Najeriya unfortunately wanda ya je gama pharmacy na shekara biyar ko ma shekara shida ya je master sai karatun shi zai gan shi at ya zo ya buɗe pharmacy ya zo ya zauna to wannan kuma tsakanin da Allah ba aikin su bane sun fi karfin wannan aikin so da wanda ya pharmacy technician ne shi kuma aikin ga prescription ne wanda likita ya rubuta a asibiti ga signature ga sunan likita ga komai sai ya bayar da magani ya yi bayani yanda kuma likita ya ce a sha wannan maganin so da kowa zai tsaya a aikin shi da fallal hamda. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan GTA Hausa Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin muryoyin da kuka ji a cikin shirin da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya jari ce. Mu huta lafiya. Rayuwa a lafiya a lafiya Shirin lafiya jari ce kenan wadda Hauwa Umar ta gabatar. To yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labarin ta mola a takaice. Kasar Morocco na shirye-shiryen karbar bakuncin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da zai wakana a wannan ƙasar da ke arewacin wannan nahiyar daga ranar 21 ga watan Disamba shekara ta 2025 da zuwa 18 ga watan Janairun shekara ta 2026 kuma wasanni 54 ne za a buga inda 36 daga cikinsu a zagaye na farko ne. Kasar Morocco da ta karbi bakuncin gasar a shekarar 1988 wadda kasar misir ko egypt lashe yayin da wasannin kwamfalar da kasar ya kamata ta karbi bakuncin su a shekara ta biyar aka ɗage su dole zuwa kasar equatorial guinea saboda barazanar cutar ebola a arewacin nahiyar afirka daga dai kasashe 24 da za su shiga wannan gasar ta kwallon kafa ta kasashen nahiyar afirka hadda kasar ivory coast mai rike da wannan kamben ku dai san cewa birane shida ne na kasar morocco za su karbi bakuncin gasar a hilaye guda tara da garuruwan tanje raba marrakesh a gadir casablanca da fez za su karbi bakuncin wasanni mafi zafi na kwambalar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta shekara ta da 25 a kasar morocco a dai hannu kuwa kusan cewa ana wakila wakala game da yiwuwar ganin dan kwallon kafan nan na kasar faransa igo etikite ya a ranar lahadi mai zuwa idan allahu ya kai mu a lokacin da kungiyarsa ta liverpool ta kasar birtaniya za ta raba gari da west ham a wasannin wannan makon na premier league na kasar ingila saboda raɗaɗin da yake fama da shi da kuma ya kamu da shi a lokacin da kungiyarsa ta shaka shi a cin kacar da PSV Eindhoven ta kasar Holland ta mata a tsakiyar wannan makon da muke ciki da ci hudu da daya a cewar kocin Liverpool Arne Slot sai dai an ga wada hali ya bada game da yanayin jikin dan wasan ko zai iya buga wasa a ranar lahadi mai zuwa haruna mamman bako na birnin kwanni gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Haruna Mamman Bako da labarin wasanni. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. Firaministan ƙasar Senegal Usmanu Sonko ya soki juyin mulkin da aka yi a Gini Bisau a matsayin shirme. Da yake magana a yau Juma'a Firaminista Sonko ya buƙaci da a ci gaba da zaɓen da ake yi a Gini Bisau. Firaministan ya shiga jerin shugabanni a yankin waɗanda suke sukan lamirin wannan juyin mulki wadda ke nuna fusatar su duk da sukar da ake yi kan wannan juyin mulki dai da alamun sojojin na gini bisau suna ɗaukar matakan ƙarfafa ikon su a ƙasar a yau juma'a ne shugabannin juyin mulkin suka ba da sanarwar naɗa ilidio vera a zaman firaminista kuma ministan kuɗin ƙasar juyin mulkin yana ci gaba da nuna halin rashin tabbas da gini bisau take fama da shi a ƙasar da ta yi ƙaurin suna a zaman wurin yada zangon masu safarar miyagun ƙwayoyi zuwa turai inda sojoji suke yawan juyin mulki isra'ila ta kashe mutane goma sha uku a kudancin siriya a wani farmaki da ta kai a yau juma'a kamar yadda kafofin yada labaran siriya suka faɗa har hukumomin ƙasar a damascus suka zargi isra'ila da aikata laifi harin da ta kai a wani ƙauye inda Isra'ila ta ce an buɗe wa dakarunta wuta lokacin da suke ƙoƙarin kama wasu mayakan sa kai. Isra'ila ta ce sojojinta shida sun samu rauni, uku daga cikin cikinsu raunukan nasu masu tsani, sakamakon wuta da mayakan sa kai suka buɗe musu a ƙauyen da ake kira Baitul Jin. Wannan harin shi ne mafi tsanani ganin yawan waɗanda suka jikkata tun bayan hamɓare gwamnatin Bashar al-Assad da Isra'ilan wato a harin da Isra'ilan ta kai. A halin da ake ci kuma majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a yau juma'a cewa mutane biyu da jami'an isra'ila suka kashe a yammacin kogin jordan tamkar kisar gilla a kai musu domin an kashe su ne duk da cewa sun miƙa wuya Masu sauraro a dan za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kamun mu yi sallama da ku bari mu miƙa saƙon fatan alheri na Amurka ke magana. Zuwa ga Hajiya Huraira Musa, shugabar ƙungiyar mata manoma da matasa masu kiwo a Najeriya. Godiya ta musamman ga sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.